Ya ayyuhan النبي حسبك wa ومن اتبعك من المؤمنين ya kai wannan annabi haƙiƙa Allah ya isar maka sharrin makiyanka kuma ya isar wa muminan da suke tare da kai don haka ka aminta da Allah ka dogara gare shi